اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال جل من قائل قل, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فمن أصابته مصيبة موت أحد أحبته فليصبر وليحتسب وليحتسب الأجر من الله جل وعلا روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها وأعظم ما يتسلى به وأعظم ما يتسلى به من أصيب بموت حبيبه كائنا من كان هو أن يتذكر أنه قد فقد من هو خير من هو خير من عاش على ظهر الأرض وخير من مات فيها وخير من أظلته السماء وخير من حملته الأرض وهو أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين وهو محمد بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب رواه الدارمي في سننه والطبراني في الكبير وصححه الأباني في صحيح الجامع وإن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعزيه على مصيبة موت الأحباب وتعزية المسلم لأخيه المسلم على فقد بعض أهله أو أقاربه أو محب أو محبيه سنة مشروعة ومن حقوق الأخوة في الله لما في ذلك من المواساة وخير الخواطب والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهي ثابتة في السنة فقد عز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعز الصحابة بعضهم بعضا وهكذا فعل التابعون وتابعوهم ولا يزال ولا تزال هذه السنة باقية إلى يومنا هذا قال الإمام النووي في كتابه الأذكار واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلى ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته وهي مستحبة فإنها مشغلة عن الأمر بالمعروف فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي داخلة أيضا في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهذا أحسن ما يستدل به في التعزية انتهى كلامه رحمه الله عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كتاب الله من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته بدعوة إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها أقسمت ليأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي فدفع الصبي فدفع الصبي إليه ونفسه تكعصع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء والحديث متفق عليه وأما صيغة التعزية فتحصل بكل لفظ يصبر المصاب على مصيبته مثل قوله أعظم الله أجركم أو قوله غفر الله لميتكم أو اصبر واحتسب أو غير ذلك مما تعارف الناس عليه فالأمر واسع قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره قلت وذلك كقوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب قال وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع انتهى كلامه رحمه الله وأما وقت التعزية فقال الشيخ عبد, الرحمن عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله كما في فتاوى إسلامية وليس لها وقت مخصص ولا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين الدفن وبعده والمبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة وتجوز وتجوز بعضهم فقال بأنها تجوز حتى بعد ثلاثة أيام من موت الميت لعدم الدليل على لعدم الدليل على التحديد أما مكان التعزية فقد أفتى رحمه الله بأن فقد أفتى رحمه الله تعالى وغيره من علماء السنة أن التعزية لا لا يخص لها مكان محدد فتجوز التعزية في بيت المرء أو في المسجد أو في الشارع أو في مكان عمله فأينما وجدته فأينما وجدت من أصابته مصيبة فذا فلك أن تعزيه فيه أما الجلوس لها فقد ذهب الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية إلى منع الجلوس الذي اعتاد عليه الناس للعزاء والذي يؤدي إلى مفاسد عدة منها تكليف أهل الميت بما لم يكلفهم الله ومنها صرف أهل الميت عما يهمهم من شأن ميتهم بالحديث في المجلس عن أمور لاهية ومنها ما يحدث في بعضها من البدع والمنكرات مثل النياحة والأدعية غير المشروعة وغير ذلك من المنكرات ولذلك صرح بعض العلماء بتعريم هذه بتحريم هذه العادة وأقوى ما استدل به في ذلك حديث أثر جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة والحديث رواه الإمام أحمد وابن هاجع وابن ماجه وصححه غير واحد ومن الأدلة على ذلك أن هذا من الأمر الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي في كتابه المجموع الشرح المحذب أما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها انتهى كلامه رحمه الله وقال أبو بكر الطرطوشي من فقهاء المالكية قال علماؤنا المالكيون التفدي للعزاء بدعة ومكروه فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتفدى للعزاء فلا بأس به فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس انتهى كلامه رحمه انتهى كلامه رحمه الله قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار عند شرحه لحديث لحديث جرير يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التفتيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة وما فيه من مخالفة السنة لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لآل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم انتهى كلامه رحمه الله ويجوز تعزية الكفار عند كثير من أئمة السلف والخلف ويدخل ذلك في عموم الأمر بالعدل لهم والبر إليهم قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إلا أنه لا يدعى لميتهم بالمغفرة والرحمة أو الجنة لقوله تعالى ما كان لنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وإنما يدعو لهم بما يناسب حالهم بحثهم على الصبر ومواساتهم وتذكيرهم بأن هذه سنة الله تعالى في خلقه بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والبينة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد يا اخوانا اشكو ايماني حقيقه متوا قسيان كما حقيقة متوى rubutacciyar hakika ce akan kowane mai rai ubangijinmu mai girma da ɗaukaka ya ce duk inda kuke mutuwa za ta riske ku sannan ubangijinmu maɗaukakin sarki ya ce kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa kuma tabbas zuwa gare mu za ku dawo Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce da su wannan mutuwa da kuke gudu mata ba za ku iya tsere mata ba domin za ta same ku ta riske ku sannan kuma dole sai an dawo da ku zuwa ubangijinku masanin sarari da ɓoye kuma sai ya ba ku labari kan abin da kuka kasance kuna aikatawa duk wanda musiba ta mutuwa ta same shi lallai ya jarrabu da musiba musamman kuma mutuwar masoya da mutuwar makusanta da mutuwar iyaye da mutuwar 'ya'ya da mutuwar iyalai dukan irin waɗannan mace-mace mutum ba zai iya auna yadda ake ji ba sai idan shi ma ta same shi hakika wanda ya fi kowa jarabtuwa da irin waɗannan mace-mace shine wanda Allah ya fi ƙauna gaba ɗaya Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasa mahaifinsa tun kafin a haife shi bai taɓa ganinsa ba bai taɓa sanin yadda yake ba domin ya rasa mahaifin tun zamanin da babu hoto don haka ko hoton mahaifinsa bai taɓa gani ba ya rasa mahaifiyarsa tun yana ɗan ƙanƙani ta yadda bayan ya girma ba zai iya ba da cikakkiyar siffa kan yadda suke ba ya rasa mahaifin ubansa wanda shine ya riƙe shi da niyyar zai kyautata masa kamar yadda inda mahaifinsa yana nan shi zai masa shi ma ya bar duniya tun kafin ya girma ya zo kuma ya rasa babbansa wanda shi ya masa dukkan gata da duk abin da uba ke iya yi wa ɗansa ya masa kusan sama da haka amma shi ma ya rasa shi a lokacin da hankali ya zo masa lokacin kuma da ya kai yadda da zai iya saka masa a lokacin ya rasa shi ya rasa matarsa ya rasa 'ya'yansa kusan gaba ɗaya 'ya'yan da ya haifa sai da ya binne su da kansa sai kwaya ɗaya ce kaɗai ya barta a duniya ya rasa abokansa ya rasa masoyansa waɗansu ma a gabansa aka kashe su ba tsammani a tarihin bil'adama akwai ne mutum da Allah ya masa jarabawa ta mutuwar masoya irin ta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowane ne daga cikinmu aka masa mutuwa ya kamata ya yi wa kansa fada ya tuna an yi wa wanda ya fi shi daraja mutuwa kuma wanda ya fi kusanci da wancan ya mutu masa wanda duk kusancinka da naka bai kai kusancinsa da nasa ba amma ya yi haƙuri ba a taɓa jin ya faɗi baƙar magana ba ba a taɓa ji ya faɗi abin da zai fusata Allah ba tun kafin ma musulunci da imani ya zo maka tun yana zamanin makunta tajri mal kitabu walal iman tun yana zamanin wa wajadaka dhallan tun yana zamanin wa in kunta min qablihi la min al amma ba a taɓa jiya faɗi bakar magana don ya rasa wanda yake so ba ballantana kuma bayan shirya ta zo masa wannan ya ishe ka ka sani da cewa duk wanda kake ji kana so wallahi bai kai yanda yake son nasa ba domin ta kai kana da gatanka amma shi galibi waɗannan su suka zama gatansa ko a matsayinsu na mata a gare shi ko a matsayinsu na iyaye ko a matsayinsu na 'ya'ya amma haka ya rasa su don haka kai ma ka shirya rasa naka yana ɗaya daga cikin abin da zai zama rarrashi a gare ka idan ka rasa naka masoyin shine kuma ka tuna da abin da ya fi waɗannan duka girma shine ka tuna ka rasa wanda ya fi duk wanda ka rasa a yanzu hakika a matsayinka na mumini wanda ya imani da Allah da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ce wannan duniya ta rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ishi wannan duniya gaba ɗaya babban abin ta'aziya. don haka duk wanda ka rasa wallahi bai kai wanda duniya ta rasa ba kai naka kai ne kaɗai da kai da na kusa da kai kuke kuka amma wannan duniya ce gaba ɗayanta da sama da ƙasa da mala'iku da dabbobi da aljanu suka yi kuka aka rasa shi tun da aka rasa shi kuwa to innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum ba'da zalika lamayyitun afa in mitta fa humul khalidun akwai wanda za a bari bayan shi Allah bai rubuta wa wani ajalinsa ya nuna masa ba ballantana ya rubuta ajalin wani ya nuna wa wani nasa haka lokacin da Allah ya zo karba ba zai shawara da kai ba kamar yadda bai shawara da kai lokacin da zai baka ba kamar yadda bai shawara da kai lokacin da zai halice ka ba ma ashhatuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim lokacin da Allah zai halice ka Allah bai sa kana nan aka halice ka ba haka lokacin da za a karɓe ka ba za a yi shawara da kai ba ballantana lokacin da za a karɓo ne naka hakika yana daga cikin musiba da take iya jijjiga mutum ya rasa wani masoyinsa ko makusancinsa shi yasa Allah ya kira ta da musiba fa asabatkum musibatul maut duk wanda ya gamu da musiba ta mutuwa ya cancanci a gaishe shi ya cancanci a nuna masa ana tare da shi a rarrashe shi da kalmomi masu daɗi waɗanda za su ƙara sanya ta masa rai su sa shi ya koma ga Allah ya ƙara tawakkali ya yarda da hukuncin Allah don ya samu lada sunnar Allah ce kuma sunnar manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallam da ta tabbata a zamaninsa da bayansa kuma bata gushe ba a tsakanin musulmi har ya zuwa rana mai kamar ta yau annabi mu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mu akan zuwa ta'aziyya idan mutum ya rasa masoyi ko ya rasa makusanci ya ce duk wanda ya yi wa wani ɗan uwansa ta'aziyya to lallai haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki zai tufatar da shi daga tufafin karama a ranar ƙiyama. sannan kuma duk mutumin da ya ga yadda mutuwa take haƙiƙa zai tausaya wa wanda yake mutuwa ko da ba masoyinka ba ne kaga yadda yake mutuwa za ka tausaya wa mutumin domin ka san kai ma za ka mutu to ballantana masoyinka ko makusancinka ko wanda kake ji da shi ya mutu a kan idonka ga irin halin da yake ciki a lokacin da ja'at sakratul mauti bil haqq a lokacin da mala'ika ya zo masa wa antum hina idin tanzurun kana ganin sa amma ba abin da ka iya masa likitoci suna ta kokari akan su danna wannan su kura wannan su kafa masa wannan amma ba za su iya ba wal tafati saqu bisa a yayin da kafa ta hadu da kafa ba wanda zai iya rabawa a irin wannan lokaci ila rabbika yawma idhinil mata dole sai an tafi to duk mutumin da ya ga irin wannan akan wani masoyinsa dole zuciyarsa tana bukatar rarrashi wannan dalilin ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu jin tausayi akan mutumin da ya mutu da har ma ya zama ba laifi ne mutum ya zubar da hawaye domin nuna tausayi akan yadda rai take fita daga ɗan adam ko baka tuna akan shi yadda ya ji ba zaka tuna lokacin da kai ma zaka ji hakika rai sai ya fita daga gangan jiki kuma wallahi duk mutumin da ya yi tsammani duk wanda ya yi tsammani cewa mutuwa tana da sauki ke ya canza tunaninsa mutuwa tana da tsanani waje a sakratul mauti bilhak mutuwa tana da tsanani amma ba wanda ya sanya tsananin ta yake sai wanda ya ɗanɗana ta kuma duk wanda ya ɗanɗana baya iya dawa ya bada labari ballantana a iya gane yaya ɗanɗanon yake Allah ka ɗanɗana mana da sauki Usama dan zaidu Allah ya kare yarda a gare su da babansa yake cewa muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Zainab tar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta aiko dan sako da gaugawa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je gida tana neman sa domin ɗanta yana cikin magagin mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko ma ka ce da ita ta yi haƙuri ta dogara ga Allah ta nemi lada a wurin Allah domin duk abin da Allah ya bayar nasa ne kuma abin da ya karɓa ma ya karɓi kayansa ne kuma komai a hannun Allah yana da ajalinsa da Allah ya yanke zaka idan ajalinsa ya zo dole zai tafi ko na zo ba zan ƙara ba kuma ba zan rage ba ka ce mata ta yi haƙuri kuma ta nemi lada a wurin Allah sai ta ce a koma a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rantse cewa sai ya zo saboda yadda hankalin ta tashi akan abin da ta gani akan ɗanta manzon Allah sallallahu alaihi yana zuwa da shi da Sa'ad ibn ibada da mu'azu dan jabal sai ta ɗauki wannan ɗa aka miƙa masa annabi ya karɓi wannan yaro ya ga wanda wannan yaro ba shi ƙaramin yaro ne amma yake magagin mutuwa yake shesheka ya ce ransa yana jijjiga kai ka ce an tsoma ran nan ne a cikin tukunya tana ta farfasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai idaniyarsa ta fara gangarar da hawaye yana kuka sa'ad ya ce ya rasulullah yau kuka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wannan ba kukan rabonta ne. wannan kuka ne na tausayi Allah ko yana tausayin masu tausayi don haka duk wanda ya mutu ya kai aji tausayinsa wanda yake cikin magagin mutuwa ya kai aji tausayinsa sannan wanda aka yi masa mutuwa kuma ya cancanci a gaishe shi kuma a gaya masa kalma mai kyau ga kaɗan daga cikin matsaloli da suka shafi ta'aziyya saboda mu karu na farko da wace kalma ake yi wa mutum ta'aziyya ana yi wa mutum ta'aziyya ne da dukkan kalma mai kyau wal kalimatu tayyibatu sadaka duk abin da zai sa mutum ya ji daɗi a ransa ya ji sauƙi akan abin da ya same shi kuma ya sa masa ya ƙara yarda ga Allah ya ƙara kuma mai da al'amarinsa ga Allah to wannan kalma ta cancanta a wajen ta'aziyya babu wata kalma da dole sai ita ce za ka faɗa kana iya ce Allah ya ji kanwa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ko Allah ya ji ƙan mamacinku ko Allah ya masa rahama ya gafarta masa Allah ya girmama ladanku a yi haƙuri a mai da al'amari ga Allah lokaci ya yi duk kalmar da ka faɗa wadda za ka sa mutum ya ji daɗi kuma ko da wani yare ne ya zama ta'aziyya idan mutum ya iya ya faɗi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya fi kyau shine ka ce masa haƙiƙa abin da Allah ya bayar da abin da ya karɓa duk nasa ne ba mai iya hana shi sannan kuma komi a wurin Allah yana da ajali don haka lokaci ne yayi sai a yi haƙuri sai a dangana sai a nemi lada a wurin Allah da yaushe ake yin ta'aziyya ana fara ta'aziyya daga lokacin da aka binne mamaci ko daga makabarta ka yi wa mutum addu'a ka kai masa ta'aziyya kenan ka gama daga baya ba sai ka sake dawowa gida ba ka gama ta'aziyya amma ba a yin ta'aziyya kafin wanda aka binne kafin wanda ya mutu a riga a binne shi wanda duk ya gaishe ka kafin a binne shi to daga baya ya sake ana farawa ne daga bayan lokacin da aka binne mutum yin ta'aziyya kafin a binne mutum kamar yin shafa'i da wuturi ne kafin sallar isha amma kuma daga wannan lokacin babu wani lokaci ƙayyadajje da za a ce zuwa lokacin ta'aziyya ta ƙare duk lokacin da ka samu dama ko shi wanda za ka masa ta'aziyya ya samu dama shi kenan ta'aziyya ta yi ko a cikin kwana uku ko bayan kwana uku ko bayan shekara uku kai dai ka gaishe shi akan musibar da ta same shi ko zuwa yaushe ne amma gwargwadon daman da aka samu sai dai ya fi lada gwargwadon lokacin da akwai damuwar a cikin ransa ka yi mata tun a farko farko kenan saboda Allah maɗaukakin sarki yana son gaggawa a kan aikin alkhairi a ina ake yin ta'aziyya ana yin ta'aziyya ne a ko ina ko a gida ko a masallaci ko a kasuwa ko a wurin sana'a ko a gona ko a hanya koma ina ne duk inda ka samu mutum ka gaishe shi akan mutuwarsa mutuwar wanda ya mutu maka shi kenan kuma ta'aziyya ita ce waɗannan kalmomi jan doguwar magana akan ta'aziyya wannan wahalda wanda za ta yi masa ta'aziyya ba sai ka ɗauko labari ba wani na ji an yi maka rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama amma dogon labari wanda bai sa kuma an yi addu'a ba wannan bai zama ta'aziyya ba na faɗa ne saboda waɗansu in za su yi ta'aziyya musamman in sun kira a waya zai su ta ɗauko dogon labari alhali waɗansu kuma su ma suna jira su ma su yi ta'aziyyar lokacin ba yawa sai ka isar da naka annabi sallallahu alaihi wasallam ta iya kalmomin sa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasib shikenan ta'aziyyar ta kare in kace a'zama Allahu ajrakum shikenan ta'aziyya ta kare sannan bayan wannan a ina ya kamata wanda zai karbi ta'aziyya ya zauna kamar yadda muka ce a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wuri da aka ce sai a nan za a yi ta'aziyya ko ina ana iya yi to amma mutum ya zauna a gida kamar yadda muka saba a al'adar mu a kafa tanti a sanya kujeru ana hira ana tattaunawa wannan zai zauna sai bayan awa ɗaya waɗannan su zauna su wuni waɗansu su kwana waɗansu su fara labarai wanda yana buga waya waɗannan suna hirarraki akan siyasa waɗannan suna hirarraki akan ƙwallo waɗannan suna hirarraki akan sana'a waɗannan dukansu sun saba da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta'aziyya ibada ce ita kuma ibada ana yin ta da yadda shari'a ta koyar ba yadda za a yi a shari'a a ce kai kaza akwai lada kuma a barka ba a gaya maka yadda za ka yi ba yadda muka faɗan nan haka ake yin ta'aziyya annabi sallallahu alaihi wasallama an zo an bashi labarin da ya jijjiga shi akan mutuwar baffansa Ja'far amma ana sanar da shi da sauran sahabbai waɗanda suka mutu kawai annabi suka sanar tashi daga inda yake a masallaci sai koma gefe a jikin ɗaya daga cikin filolin masallaci ya jingine ya tsaya mutane suka rika tasowa suna gaishe shi suna masa ta'aziyya shikenan an gama ta'aziyya ba sai an samu wani wuri an zauna a gida ba idan muna da tunani tsakani da Allah mu yi wa kanmu lissafi mai kyau duk mutumin da aka yi masa mutuwa musamman idan talaka ne a wannan zamanin da muke ciki wala ba damuwarsa ita ce dan uwansa da ya binne ba wahalar da zai ci na ciyar da mutanen da za su zo su zauna a wannan hali da muke ciki lokaci ya yi da ya kamata mutane su gane ko ba su koyi sunna saboda Allah da annabi ba ya kamata wallahi su yi kansu kiyamun laili su rage wata bid'a kamar yadda mutane suka fara rage wasu bid'o'i akan biki da suna saboda yadda duniya take gaya musu gaskiya to ya kamata lokaci yayi mutane ko ba a ja hadisi ba ko an ce maka hadisin jarir da ifi ne ko wane ne ya kamata ka gane cewa kai ma aljihunka da ifi ne waɗansu kuma wallahi daga abincin marayu da mamacin ya bari daga ciki za a rika ɗaukawa ana ta ciyar da katti da suka zo suka zauna akwai mutumin da in ya tashi da safe dama ya saba cewa ba karyawa da ba ka sai je gidan ta'aziya ya je zauna ya baje kafarsa a kawo koko da kosai ya sha ya yi hamdala ya tashi ana zuwa bayan azahar sai ya dawo sai a yi lunch ya sake gaishe su a dawo da yamma ko lokacin jina a sake gaishe su sai ai kwana uku yana gaishe su a zo yin addu'ar uku kuma a kawo mata ya tsara ya lankwame nan kuma sai bakin ciki akan gobe ba za a dawo ba wallahi idan muka ci gaba da yin wannan abin za mu ci gaba da cutar da kanmu akan abin da Allah bai tsora mana ba kuma lokaci ya yi da kowa wannan sako ya isa ya isa zuwa gare shi ka gyara ko don kanka ka gyara ko don marayunka ka gyara ko don wahala da za a tsora mata. idan mutum aka yi masa mutuwa ya sanar da mutane cewa ba zaman makoki ka iya wannan jara'a saboda ka sauke wa kanka wannan bidi'a ta yi nisan da a yanzu wallahi ba mu ina ne za ta kare ba saboda wallahi in ka ga damuwar da mutum yake yi a irin wannan yanayi yana tunanin mutanen da zai karɓi ta'aziya a gida kuma ana cewa abinci ya ƙare wallahi akwai gidan da za a ɗora abinci sau uku sau biyar saboda baƙi suna ta zuwa ana ta ciyar da su sannan wanda ya zo shi ma ya ga akwai lemo sai ya zaɓi mai sanyi kafin ya ɗauka ya sha don Allah ina za mu ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sunnarsa ita ce ku ji tausayin waɗanda aka yi musu mutuwa ku dafa abinci ku kai gidansu yace isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yashghaluhu yace ku yi abinci ku kai gidan Ja'far saboda halin da suke ciki zai shagaltar da su ba za su iya dafa abinci wa kansu ba amma don Allah ina imani da mutumin da zai je gidan mutuwa kuma yana so a bashi abinci ya ci ina hankali ma a cikin wannan mu kan ba musulmi bane idan ana so bid'ar ta wuce haka ba shi kenan sai a koma irin yadda kiristoci suke a yi biki babban biki ba a kawo kofin a sa a mutum a jira sai ka shirya ai su kafin su haka sai sun yi shiri sosai an tana da kuɗin da za a yi kafin a zo a yi bikin shi wannan talaka bai shirya ba bai tana da komai ba amma mutane zo su zauna mutum ya yi ta'aziyya ya gama kuma ya zauna a wurin ka zauna ka yi ne abubuwan da suke cikin wannan abun suna da yawa abu na farko shi ne duk mutumin da ka zo ka gaishe shi kuma ka zauna ya san da cewa akwai tsammani ya kamata shi ya maka wani abu alhali kai ka zo baka yi masa komai ba ya kamata mu sunnar da in ma ba za ka kawo abinci ba in ka zo ka bashi kuɗi ka ba shi wani abu ya cefa ne a gidansa da zai rage tun da kai ba za ka iya sawa a gidanka a dafa a kama gaba, amma ka zo ka ci abincinsa mutane da yawa wallahi ina jin tausayin su in na je gidan ta'aziyya na gansu amma ba zan iya magana ba saboda waɗansu za su ga cewa ba sha'aninka ba ne don ka ba ruwanka shi yake so to wani lokaci sai ka bar mutum jiki magayi idan abin ya yi nisa wallahi mutane da kansu za su yi su gagara ko mutum ya rufe gidansa ya ki fitowa to tun abin bai yi nisa ba don Allah mutane ku canza wannan tsari da muke yi mu musulmi ne kuma mu mabiya sunnan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam an yi wa annabin nan mutuwa mun ce an fi wata mutuwa sama da yadda aka yi wa dukkanmu amma shi ya yi yi shi ba jin tausayin mutane ne amma haka yake musu wannan ba shi ne alama ta cewa wai kana son mutanen da suka zo gaishe ka ba ba haka ba ne idan ba mu kai lokacin da za mu ɗauki nauyin mamata da su da iyalansu da marayunsu a iya kwanakin ba to don Allah kar mu kuma ya zama muna neman nasu wa a ce su ne za su bamu sannan abu na gaba shine a cikin wannan zaman za ka samu labarai mutane suke yi a faɗi banza a faɗi wofi har a mantar da su ɗan uwan maganar mutuwar gaba ɗaya sai zama ba ta mutuwar suke yi ba kaga a wurin ta'aziyya kuma ana kirkirewa da dariya daga mutum ya mutu tsakanin kwana uku nan wallahi ka je ana wuce awa ɗaya biyu tun yana kuka za ga daga baya kuma shi ma ya manta saboda an koma an shagaltu akan harkar duniya Ya'yansa da ake so a lokacin su fi mata addu'a ɗan uwanta a lokacin da ake so su fi nutsuwa su mata addu'a an yi masa tambaya kwananta ɗaya a kabari amma don Allah in muka ci gaba da wannan al'ada akwai lokacin da mutum zai samu daman da zai je ɗaga hannu ya addu'a kuma cin kuwa anya sannan yana daga ciki kuma shine kinkiro sabbin bidiyo'i da mutane suke yi kuma in tsakani da Allah da yawa daga cikin mutane da za su zo su zauna mutum ya ɗaga zai ce salata annabi goma ya ta, billahi la ilaha illa wa da yawa daga cikin su ba har cikin zuciyarsa bane kawai dai yake nuna maka shi ma ya zo ko nuna maka shi ma in aka dinga yi wannan yayi natsu har hannun kai gaji wannan ba shi ne sunna annabi ba sallallahu alaihi wasallam in kana so kai addu'a wa mamaci kai mata addu'a ko ina kake in da gaske ne ba sai ka zo gaban wannan zaka mata addu'a ba nan yanzu ka zo Allah ya gafarta masa Allah ya wane ne ka faɗi kalma mai kyau ka tashi ka tafi abun ka wani ma ya zo yayi zai dan samu dan lokacin da shi ma zai nutsi ya tuna da mamacin ya samu dama da zai je gyara gidansa don Allah ina roƙonku mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah ku tausaya wa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama ku canza wannan al'ada Allah ya sa a gane da yawa daga cikin malamai musamman kuma malaman masabar hanabila da malaman shafi'iyya da malaman malikiya sun ce wannan abin bid'a ne wannan zaman kuma sun tsananta a kai saboda jarur ibn abdullahi al-badali sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu sahabbai mun ɗauki irin wannan zaman da ake yi da abincin da ake dafawa a fito wa mutane da shi wannan mun ɗauke shi yana daga cikin niyaha niyaha kuma annabi ya ce kafirci shine kururuwan mutuwa saboda in aka zauna a irin wannan wurin wata za ta zo ta yi kururuwa wani zai zai kururuwa wani ya duk abubuwa na munkara ba abinda ba za ka gani ba kuma ba za ka iya hanawa ba yawanci a irin wannan wurin ko mutum ya ga kuskure baya iya hanawa sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbansa ba su yi ba kuma su sun mutu kuma an yi musu mutuwa amma ba haka kake yi ba ba kuma abin da za mu yi mu samu shirya a duniya sai mun yi irin nasu wannan dalilin ne ya sa waɗansu malamai suka ce haramun ne ma ba makaruhi ba ne al'imamu nawawi a cikin al ya yi magana akan wannan al'imamu shafi shafi'i yi magana akan wannan da yawa daga cikin malamai na malaman hanabila da na iya sun yi magana cikin malamanmu na malikiya al'imamu imamu turtushi yana cewa zama a wuri guda saboda ta'aziyya bid'a ce kuma abin ƙi ne ce amma in mutum ya zauna ko a gida ko a masallaci yana zaune domin nuna damuwarsa ya samu nutsuwa mutane su rinka zuwa suna yi masa ta'aziyya wannan abu ne mai kyau domin manzon Allah sallallahu alaihi ya yi irin haka kamar yadda muka bada misali akan lokacin rasuwar Ja'far amma ba mutane su zo su taru kuma a mai da abun hira ba a'a mutum ya zauna a gida ko ya zauna a masallaci ko ya zauna a kasuwarsa ko ya zauna a wani wuri kowa wanda in yana so ya masa ta'aziyya zai iya samunsa a wuri kaza shikenan ko duka yan uwan su haɗu a wuri guda a je a gaishe su wannan yana da kyau mata suna cikin gida maza suna waje amma daga cikin abin da muke yi shine daga an yi mutuwa za ga gidan mutane ya zama na kowa da kowa ko a zo kawai sai shiga sai ka je mu ba musulmi ba ana mantawa da cewa inda za ka biyo da mutum ba gidansa a al'adar mu shi ya zo da kai amma kuna zuwa kubar gida tsayawa za ka yi sai ya shiga ya gyara kafin ya fito ce maka shiga amma yanzu al'adar mu inda an yi mutuwa to wannan mutumin alfarmar gidansa ta rushe duk wannan al'adar da muka sani ba ta mu ta addini wallahi ba a yin ta inda an mutu kowa zai shiga ne mu ba musulmi ba kuma kowa shi ne mata suka shirya ka zo ka gaida maza mana ka tuga bunka na ruwanka da mata idan akwai alaƙar ka da wasu daga cikin matan sai a yi maka iso mata su je su gaida mata maza su je su gaida maza amma me yasa muka mai da abu ya zama da ƙazanta kamar ba musulmi ba kowa ne zai shiga cikin gida Allah ya kyauta sannan abu na gaba shine wannan ta'aziyya ta halatta a yi ta ko da ba musulmi ba ne idan makocinka ko abokinka saboda yana daga cikin mu'amala mai kyau wani daga cikin yan uwansa ya mutu ko iyalansa ka je ka gaishe shi bambancinsa da na musulmi kawai shine ba za ka masa addu'a akan lahira ba amma za ka iya masa addu'a akan duniya Allah ya ƙara maka arziki mana menene a ciki Allah ya ƙara maka ‘ya'ya ɗansa ya mutu Allah ya canza maka wani mafi alheri ai ka san mai mafi alheri kai matarsa ta mutu Allah ya canza maka wata mafi alheri ai kai ka san me mafi alheri shine Allah ya bashi musulma mai wata musuluntar da shi Allah ya bashi ɗashin yayye iyayensa sun mutu Allah ya baka hakuri Allah ya kara arziki zaka ka iya faɗan kalmomi kawai shi wanda ya mutu ne karka masa addu'a amma shi wanda ɗin ka masa addu'a ai shi kan bai riga ya mutu ba abinda Allah ya hana shine kai musu addu'a min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sun mutu ka tabbatar shi dan wuta ne kuma ka masa addu'a nan ba za ka masa addu'a ba amma shi wannan tun da bai riga ya mutu ba ai baka san menene makomansa ba Allah ya ƙara hakuri Allah ya ƙara arziki Allah ya shirye mu gaba daya in ka faɗa wannan shi kenan Allah ya ji dan wancan shi da ba za ka ce ba Allah ya bashi aljanna ba za ka ce ba ana fahimta ko sannan kuma abu na ƙarshe shine ina isar da <clears throat> godiya ga dukkan waɗanda suka samu damar zuwa suka isar da ta'aziyya a gare mu da ni da iyalaina da iyayena da ɗan uwana kan rashin wana muktar isa yalwa ina godiya ga dukkan waɗanda suka bugo waya ko suka turo saƙonni sawa'un na samu damar amsa wayar na samu damar amsa saƙon ko ban samu damar amsawa ba saƙon ya ishe ni kuma bukatar ba ita ce dama ya zo gare ni ba bukatar ita ce ya isa zuwa ubangijin da shi zai baka lada Allah ya saka muku da alkhairi na faɗi wannan ne saboda kuma in isar da amsa karɓar ta'aziyya ga dukkan wanda ya so yayi mana ta'aziyya sawa'un ya samu damar ko ya zo ko ya bugo waya ko ya turo sako ko bai samu ba mun karɓi ta'aziyya kuma ina yawan maimaitawa idan an yi min mutuwa na karɓi ta'aziyar kowa da ya so ya mun ta'aziyya daga inda yake Allah ya saka masa da alheri idan za ku auna ba zai yiwu inda zan yi wa mutane adalci in ce dukkan mutanen da suke so na ko suke tare da ni a matsayin abokai ko ɗan uwa ko ɗalibai ko malamai a ce kowa zai iya mun ta'aziyya ba ba zai yiwu ba ba zan iya tara wannan duniyar a unguwarmu ba ballantana a gidana babu wata ƙasa a duniya da bana da wani mutum ko malami ko ɗalibi ko aboki duk duniyan Allah nan yanzu a ce kowa sai ya zo ya mun ta'aziya ba zai yi ba ko kowa sai ya bugo waya na ɗauka ba zai yi ba ko kowa ya yi sako na tura ba zai yi ba mutum dubu nawa ne a daidai lokacin da kai kake bugo waya a daidai lokacin wani kuma ya zo gabana zan ji da wanne a daidai lokacin da kake bugowa wani kuma na ga nasa shi ma yana shiga ba zai yiwu in haɗa duka ba ma ji Allahu da rajulun min ne fi jawfi mutane su rinka ba da uzuri don Allah ta buga waya ban ɗauka ba ba zai yiwu in ɗauka ba ne ba zan iya rabuwa gaba ɗaya ba ko ka zo ka yi sallama ba ka same ni ba ba zai yiwu ko yaushe ina nan ba da su kafin ka zo ina nan amma wani uzurin ya ɗaga ni to haka ba zai yiwu a ce 24 hours ina zaune ko yaushe kuma za ka same ni ba duk wanda ya yi nufin ya yi mun ta'aziya na karɓa kuma na fitar da shi Allah ya saka masa da alheri wanda yake kusa ya samu dama ya gaishe ni na karba wanda yake nesa ya gaishe ni ko ta wata hanya na karba wanda kuma ya yi mana addu'a shi ya ma fi mun amfani akan wanda ko da ya zo gani idan ba addu'a ce ta kawo shi ba Allah ya saka da alkhairi da wailiya ce take da yawa wannan dole ne in faɗa kuma akan duk mutumin da yake da uzuri da yawa ba kowane mutum bane ya zama irin haka akwai wanda iya mutanensa iya waɗanda za su zo su gaishe shi don haka zai iya ɗaukan haka ni ba zai yiwu ba musamman kuma a halin yanzu da ɗan uwana ne ya mutu dole a daidai lokacin da kai kake tunani ya kamata in zauna a gida ka zo ka mun ta'aziyya ni kuma a lokacin ina tunanin ya zan yi da maganar marayun da ya bari ya zan yi da sauran iyalan da suke cikin gida ya zan yi da wane ne dole in fitar in san yadda zan yi ba a lokaci sai zan yi ta zama ko yaushe ka zo ka same ni a gida ba mutane ya kamata su yi wannan lissafin don haka dan Allah na faɗa cewa na maimaita na ɗauke wa kowa ta'aziyar nan kuma na karɓa wanda Allah ya sa suka yi sun ɗauke wa sauran saboda ba zai yi a ce kowa ya yi ba Allah ya ta da alkhairi Allah ya gafarta wa mamatanmu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe idan mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Majid Allahumma arda عن الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وارضى عن آل وارضى عن صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم والآل أجمعين اللهم ارضى عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا وأكرمنا وشرفنا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا اللهم علمنا علما نافعا اللهم إنا نسألك صحة في البدن وعافية في الجسد اللهم إنا نسألك الأمن والطمأنينة والتمكين لنا ولديننا ولأهلينا ولقومنا ول... ولعبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والتمكين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في طرقنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في ديارنا اللهم آمنا اللهم إنا نسألك الأمن والطمأنينة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا ولا تولي ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا بما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين اللهم اسقنا اللهم إيه اللهم اسقنا يا مبارك اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مباركا يا رب العالمين اللهم اجعل عامنا هذا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا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 qumu lillahi qanitin